alaka da karatu masu su sai su yi hakuri saboda kar su cire mu daga cikin abin da muke ciki ya kamata da tambayoyi a rinka yi kan karatu don su kara bude abin da aka faɗa kamar wannan da farko kawai dai rangwame ne yi amma dai yana maganar wanda ya mutu ranar juma'a wa ba za a yi masa tambaya cikin kabari ba haka ne hadisi ya tabbata da wannan wannan ce wai yaya masu sa wa 'ya'yansu suna mahadi sawa suna mahadi idan mutum ya hararo waccan ma'ana ta cewa shine mahadin da aka yi bishara da zai zo kaga ya zama ƙarya ke. amma idan al-mahadi kalmar kawai ka kalla a matsayin alam ka sa mutum suna mahadi ba wanda zai ce bai halatta ba amma duk abin da zai bayi zuwa ga wannan yasa duk wanda suka yi aka rika samun suna mahadi za ga yan bid'a ne da yawa kowa yana da awar shine mahadin da aka ba da bishara da shi zai zo jaddada addini to amma dai wani kuma baki ya sa a kansa ba haka aka samu sa waɗansu kuma kawai su ne ya ba su abin nan ba su halalo wannan ma'anar in dai an sa masa dan alam kawai babu laifi a kai ba a cewa yayi abin nan ya shiga cikin wanda aka hana wannan eh, sannan kuma yake cewa wai wai faɗin riga malam masallaci shi ma izgili ne ga addini a wannan ai ba zai zama izgili ga addini ba galibi abin da hausawa suke faɗi riga malam masallaci ka yi abin da ya kamata ka jinkirta shi wannan kuma yake cewa za ka ji ana ziga wani mutum ana ce masa mai duniya wannan duk bai dace ba ai karya aka yi da aka ce mai duniya ko unguwarsa baya da ita ballanta na duniya wannan kuma yake cewa an ce shirka ta kasu kashi uku akwai shirkul akbar da shirkul asgar da shirkul kafi waye menene bayanin su babban shirka da ita ce shirka da take fitar da mutum daga musulunci kamar kiran wani Allah da roƙon wani Allah cikin abin da ba wanda ya isa ya maka shi sai Allah sai Allah idan ka roƙi wani ya zama shirka ke yin bauta ga wani Allah karamin shirka kuma nau'ikan tana da yawa yana daga cikin karamar shirka riya kamar yadda annabi ya fassara shi cikin hadisi shine ka yi aiki a cikin zuciyarka kana bukatan sakamakon Allah kuma kana bukatan yabon wani to wannan karamar shirka kenan to ita ba ta fitar da mutum daga musulunci amma duk aikin da riyan ta shiga ciki ya riga ya rushe kenan saboda haka sai mutum yake a shirku khafif al khafi ita ce shirka da mutum zai farta abin da ya kunshi shirka a bakinsa amma zuciyarsa ba ta nufin haka mun buga misalai a kansa cikin darussan baya to wannan kafarar su shine kullum mutum ya rinka yawaita istighfari ka bi da makaranta a baya to waɗannan su ne kawai tambayoyin da suke da alaka da wannan darasin da ko da suke nan nake tambayar suke da alaka da darasi sai ya magana amma da nan dai ba su da alaka da darasi mu dan Allah ku yi tambayoyi masu ma'ana na'am bismillah wala eh a ce shugaba mai cikakken iko kalmar shugaba mai cikakken iko gaskiya ya kamata a tsarkake baki da ita su abin da suke nufi da ita da wato dai shugaba wanda aka ba shi wani abin nan shine da kalmar executive ce suke suke faɗa haka to wannan wato gaskiya ba da za a wannan ma'anar ta tabbata saboda ko a musulunci da aka tabbatar da halifa ba ce yana da wannan ba cikakken iko ne ya ga abin da ya ga dama dole zan to muqayyad ne bin nusus shar'iyya sannan kuma ubangiji ta'ala ya wajabta yayi shura cikin abin da ya san cewa lalle sai da shura zai iya gudana ko amruhum shura bainahum wa shawurhum fil amr fa idza azamta tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ita shura ba cikin kowane irin abu ba sa girnu kabir a cikin dukkan wani abu mai girman lamari to dole sai da shura kaga bai zama mai cikakke iko ba kenan cikin shura ko dole za a ba shi shawarar da ba shi ba ita yin fata ba mhm. abin ya kai ko je da sadu ne Allahumma rzuqni majin Allahumma rzuqni me wannan duk jahilci ne mutum ce ya Allah ba na arziki da gaggawa ba a yi wa Allah tilas ba a yi wa Allah tilas sai doka roka din kawai kana mai yakinin zai ansa maka amma ka iyakance masa lokaci ya zama rashin ladabi ga ubangiji kun ga har akwai waɗanda suke faɗa cikin abin nan ko da cikin du'a wala kanu zaka ji Allahumma la tada'ala na fi maqamina hadha zamban illa ghafarta wannan duk bid'a ne la tada'ala na kar ka kyale wani laifi a nan da muke tsaye sai ka gafarta sai dai ka roka amma ka sai karka karka bar wajen sai ya gafarta ma dan ne duk <laughs> ko shi wannan bid'a ne amma Allahumma la tadalla na zamban illa gafarta wala kaza amma fi maqamina haza shine inda ma'anin shahidi yake dan me zaka ce fi maqamina haza wannan ai da hadisin hausawa ne wa Allah sai tashi in taimake ka a'a ma'anar wannan ba wai nasiri ne na Qur'ani sai tashi in ta a'a dalilai na shari'a idan ka hada su umumin su shine ubangiji ta'ala ya tsara maka cewa ka yi al'akazu bil asbab amma rukonka da sababi ba shi zai saka ci nasara ba sai inda gam da kasar din Allah to wannan shine ma'anar ta tashin in taimake ka din na'am eh eh Eh? ya halatta tsakanin mai da mai duk da suka ce mahallu shahid annabi ya tambaye shi malaka min alwaladi wal waladu yasduqu ala al ibnati wa ala al ibn to da yana da mace da ya faɗa in kuma da ita ce ba da annabi ya tabbatar al walad ya shafi namiji ya shafi mace ya halatta ba za ka ce yanzu misali duk mutum ya kyale manyan ƴaƴan ya zo sawa dan karami ba ba laifi ba a shari'a dan hukuncin alkuniya din shine ko waɗansu suka ce ko istihbab ba ta kai da ba umarni ne ba ja'izanci ne annabi ya tabbatar da ma ya alkunya din to tunda alkuniya ja'izi ce sai bai hana shi ba amma abin da ya alkunya da shi da bai dace ba sai canja masa shi amma ba umarni ba aka ballanta na shi karkashin banci kun bayyanta da kyau wani yi eh, ai ne amma idan yayi kishiyar haka yi haram ne maganar mu abin da muke so a gane ba haram aka bayan kishiyar haka amma ga yadda annabi ya tsara sai mutum ya kowace shi fi dacewa ai mun faɗi wannan mhm. sunan hadi kai ba laifi eh ban ji ba wallahu alam na'am wannan duk bai halatta ba a ce wata sunanta alhamdu wata a ce mata lantana ko ta ya kulu wannan galibi galibi irin wannan sunan za ga irin masu makaranta allo ne wanda ba sa karatun ilimi irin gardawa tsaba wanda ba sa karatun ilimi shi kawai sai duba qur'ani da ai masa haihuwa sai duba qur'ani duba kan wani izifi shi ya samu ta suna kawai lantana kaga kan izifi ne ko sa ya kulu ba abin da masa zafi ba san a ma'anar ba eh na jin ka mutum yana da me ban ji ba a me zai hana dukkan sunan da aka sa wanda bai dace ba shari'a ya halatta ka canja wata ta zo ta ce sunanta asiya annabi ce sunanki jamila daga sunanki jamila asiya bi sad wato kaga mai sabo kenan fa ba bi sin ba wancan na sin ne wannan ya halatta hmm. kamar ya kayan Allah na annabi ne me suke nufi da wannan magana in sun ci haka eh a'a waye cikakken bahaushen da zai mana bayanin mai hausa suke nufi in sun ce kayan Allah na annabi ne ba kuka da abun fili ba

zai iya bayar da abin koda bai nemi izinin ka ba ai kayan Allah na annabi ne ma'ana da ni da kai dan dai da muke da alaka kai ya daukan kayan koda ban sani baka bayar ni ma dauki naka in bayar shi zige nufi da haka dan dai mun samu wannan ma'anar waye ce ba haka bane shi kuma faɗi mu ji me zige nufi a wannan wani kalan magana ne daban in dai wannan ma'anar ake nufi cewa ga wani mutum wanda aka sanka da shi kana da wani matsayi a wajen sana'a ya daukan abinka a yi kyauta da shi ya dauka ya kyauta da shi ko da baka sani babu komai kuma kai ka amince masa ka shi amince maka misali ni da malam abdulhamid da kila abu na shi yi kyauta da shi to wannan a ka'idar shari'a in abin ne wanda yake tafi wato ba mai girman daraja ba babu laifi saboda an riga an san mu da juna na san mu'amalar mu da shi na san iyakacin geji na to wannan ya kamata kai ka zama mai hankali duk yadda mutum kuke da shi ka zama mai hankali ka san menene iyakacin gejin ka a wajensa ta yadda duk tasarrufi da zaka yi cikin al'amarin kar ka fita daga wannan gejin naka dai in ka fita daga ciki ko dai daga rannan ko bata ko kuma Allah kalli ka shiga cikin sa wanda zai ji damuwa a zuci kuma ka kai baka kyauta ba to shi yasa cikin mu'amala dole kowa kai masa geji kowane mutum yana da iyaka da ya kamata ya tsaya a nan gurin kar ya wuce akwai layi ya tsaya a nan to waɗansu in suna mu'amala da kai kawai shikenan wai ai shikenan duk kun zama ɗaya to wannan kai baka sa abin da kake bayan ka ɗauki haka an gane ko amma cewa kayan Allah na annabi ne wannan ma'anar kuma da ma'anar kayan Allah ya zama kayan annabi kaga wannan ba daidai bane ba domin ubangiji ta Allah shi ke mallakar sama da ƙasa annabin kansa mallaka ne na ubangiji dan bawa ne gare shi duk abinda ke cikin sama da ƙasa mallaka ne nawa wanda baya yin tarayya da Allah cikin mallakar wani abu na Allah din an gane ko dan ubangiji subhanahu wataala ya ce qul du'u allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirk wama lahum minhum min zahir ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al fa huwa kabir ba wani cikin sama da kasa da yake mallakar wani abu ba Allah ba da'awar cewa kayan Allah na annabi ne kuskure ne kuma da'awa ce ta ƙarya da annabi baya iya tasarrufi cikin abin da yake mallakar Allah ne sai cikin hudud abin da Allah ya masa izini akai kaga ya zama da'awa ce ta ƙarya kenan hmm.

yana magana akan cewa hawa da sarakuna suke da sallah shi yana ba shi sha'awa to amma bindiga kace ko bindiga da ake shi tana razana shi ka shi kenan ba sai ka je ba ka hakura je dama ba sai in ka je kana da wani lada ba mafi alherin shine rashin zuwa ne mai wannan wannan mai tambaya kuma shine wannan da wannan maganar ba ba kowa ce ba tsohuwar magana shekara goma sha ana magana ɗaya kanta amma tun da wai mai ita nuko gari yayi yazo cewa maganar cewa akwai wani salati da mutum zai karanta wanda ya fi alkur'ani menene gaskiyarsa wannan ba gaskiya bane ba ƙarya ce tsabaginta babu abin da mutum zai karanta wanda zai kai ko da matsayin fatiha ba ma qur'ani gaba ɗaya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla kamar yadda yake cikin Bukhari ya yi sallah zai fita sai ce ka karka fita daga cikin masallaci zan sanar da kai wata sura wadda ita tafi dukkan wata sura da ka sani cikin alqur'ani iya a'zamu suratin fil qur'an sai da aka zo fita sai ke cewa annabi ka zaka sanar da ni kaza kaza kaza kaza baka sanar da ita ba har yanzu wata sura ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce suratul fatiha ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثل أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته yace Allah bai saukar ba cikin attaura ko cikin linjila ko cikin ma kowane littafi har cikin qur'ani ba saukar ba da abin da yafi ta girma ita ce suratul fatiha yace hiya sab'ul masani ita ce sab'ul masani da Allah ta wala qad atana ka sab'a min al masani al qur'an al azim wal qur'an al azim alladhi utituhu to menene wanda za ka wanda zai kai fatiha wannan ba mu dauki fatiha banda sauran sauraron da suka rage 113 ɗaya ce daga cikin surori 114 na al qur'ani ba ka da abin da ya fita ko cikin attaura ko cikin linjila ko cikin zabura to haka sai aka wani salatul fati a ce salatul fati ta kai qur'ani ko ta kai ta yi daidai da suratul ikhlas wallahi mutum yayi ƙarya in ya kudurce haka ya sanya ma Allah kishi kin yayi kafirci balantana ka ce ta fi ta ga yana za ta fi kuma kawo salatul fati kishi ya ne fa da salatin annabi ku dai a ku dai na haka sa ku haka kawo wannan kishi ya ne da salatin annabi saboda lokacin da aka saukar da inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai sun tambaya annabi kiri da muzu yaya zamu yi maka salati dukkan su suna da larabcin da kowa ya ga dama zai iya kirkiro salatin sa amma sun san al-aslu fil ibadati at-tawakkuf asali a ibada baka fara kirkirowa sai abin da nasu ya dakatar da kai kai sai suka ce annabi ya zamu yi salati kaifiya suke tambaya sun san meye ma'anan salati amma su'alun anil kaifiya la amma an salat ya zami maka salati sai ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa har zuwa karshe salatul ibrahimiyya da muka sani wanda tun daga ismawi zaka fara koyan sa shi za a gani cikin dukkan littafin koyan addini salatul ibrahimiyya dan shine salatin annabi amma salatun tunajjina da salatun nariya da salatul fati dukkanin su bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sultan ba su da alaka da salatin annabi dan annabi bai san su bai koyi da su ba makular su duk wanda ya kawo su yace suna da kyau to sai mu tambaye shi da abin da ka kawo kace yana da kyau da wanda annabi ya kawo wanne fi kyau na annabi ko mu karana ma ba za a yi ba to ka kyale mu da wanda ya fi kyau ka je ka rike naka mai kyau mu dai mafi kyau muke so shine na annabi ba wani abin da za ka kawo wanda zai kai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine gaskiyar zancen da babu wani kwane-kwane a ciki dadewa ana abu baya mai da shi daidai cewa iyaye da kakanni don an saba a kowane titi kar a faɗa dan me ba za a faɗa ba dole ne a faɗa abin da bincike na ilimi ya tabbatar sai a tabbatar amma sai ka duba ismawi ya zo koyar da kai ga yadda zaka yi karatun ta har kaza idan har zuwa salatin annabi din Allahumma salli ala Muhammadin wa ala idan ka ga dama kai sallama ne in ka ga dama ka kara wa ala malaikatikal muqarrabin kaza kaza kaza kaza har zuwa inda zaka yi sallama amma kash ya manta bai kawo salatul fatiha haka a iziya haka a risala haka a muktasar din alawali duk babu salatul fati duk littafin addini babu salatul fati ko littafin hadisi ko na fikihu wallahi ba salatul fati duk littafin koyon addini sai littafin kissoshi da labarai to sai ga salatul fati saboda ba ta da alaka da addini duk wanda ya ce ma tana da alaka da addini tabbatar ma ita a cikin ismawi ko cikin iziya ko cikin risala ko cikin muktasar ya kawo wallahi sai dai yau ya je sake buga shi sabo kusa din ya sa amma duk lawalin da duniya ta sani in ya kawo babu salatul fatiha ce har a kawaidi kaga kawaidi ma dai misali ko da an samu a ciki ba hujja bane dan kawaidi ba a san ma mai shi ba na balanta na karba har gobe ba wanda zai faɗa ma mawallafin kawaidi to ko da cikin kawaidi a bugun da duk duniya ta sani babu salatul fati sai can da za a sake wani bugu sai aka je can karshe qalal aufi sai aka a bayan qalal aufi ma aka kawo salatul fati wallahi sai shafin karshe wai so ake a ce gata a cikin kawaidi to wayi kawaidi duk wanda ka tambaya ba wanda zai faɗa ma wanda ya kawaidi haka kawai ya ganshi ana sarwa a kaso kurmi ya saya amma waye ya rubuta amma waye ya lahallari ka riga ka sani Sheikh Abdulrahman al akhbari ka riga ka san tarihin sa mutumin da yake al-maghrib al-arabi yake waye iziya ka riga ka san shi mutumin kasar Egypt ne waye risala ka riga ka san shi Abu Zaid al-Qayrawani ai ɗaya daga cikin jigajigan malaman sunna ne tun karni na uku bayan hijira waye kaza waye kaza amma wannan waye kawaidi sai ka ce wallahi ni ba mun sani ba an ce kalin shehu shehu ya ce al-faqihu masanin fiqihu al-imamu shugaba haka waye shi ke faɗa faɗa shi namiji shi datti da faɗi tambayar ka tun ɗazu kake daga hannu daga kai sai mu dakata haka ishiru ya haƙuri eh faɗi hmm. magana Eh. Eh. Eh. Abin da eh ke tambaya Allah ka masa alkhairi yana magana ne game da ceto cewa an ce za a yi ceto ranar tashin kiyama amma waɗansu malamai suna cewa ceton nan da za a yi na kiyama kafin shiga cikin aljanna ne ko wuta domin idan an shiga an shiga aljanna an shiga kenan idan an shiga wuta kuma an shiga kenan ba halin fita da haka duk ceton da za a ci moriyarsa za a ci moriyarsa ne kafin a ce kowa ya tafi can inda za shi in har ko wani ya shiga wani wuri to ba zai fito ba yace amma gashi kuma ya taba jin waɗansu malamai sun ce ga akwai mutanen ma da an riga an musu azaba har sun zama kaman gawayi da karshe kuma ceto zai same su kuma fito da su a kai su aljanna sai yake tambayar me gaskiyar labari game da wannan gaskiyar al'amari game da abin da ka tambaya akwai ceto na tun kafin a shiga a yi sakamako na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta akwai ceton da zai samu masu ceto ma bayan sun shiga cikin wuta za a iya ceton su don dukkan mummuni wanda ya mutu da imani baya shirka baya kafirci ayyukan sako ne suka kai shi wuta to manzo Allah ya tabbatar cewa babu inda za a yi wannan ya dawo mu cikin wuta ubangiji zai fitar daga cikin wuta wanda a cikin zuciyarsa ko da akwai gurgudan kwayar zarra na imani ba zai dawo ba sai an fito da shi an kai shi aljanna wannan shine gaskiyar al'amari fa fahimta ko ko maganar ceto wannan akwai ta sai dai shi ceto yana da bukatar sharuɗa guda biyu ne sharaɗin farko ba za a yi ceto ba sai da izinin ubangiji ba kai ne kawai zaka tashi ka ce na ce wani na wani ba ba wanda ya sai magana ranar tashin kiyama sai Allah nan yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba ba wanda ya sai ce tak ko bihi ba zai ce ba sai in Allah ya masa izini wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa da ba wanda sai ce a ceci wani sai Allah ya izini kaga sharadin farko kenan sharadi na biyu wanda za a ceta dole sai wanda Allah kuma yadda a ceto shi la tanfa shafatu illa man azna lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun dole sai wanda Allah ya yadda da shi to ko Allah baya yadda da mai kafirci sai mai imani la yarda li ibadihi al-kufra da haka duk mai imani Allah na iya yarda da shi sai tan masu ceto ya amfane shi Eh. cewa wanda za a ce taba mai zai shiga wuta ba sai kuma ke magana cewa ai akwai za a fito da su daga wuta a wanke su hmm. wanda na ce ma tabbas ne akwai shi cikin hadisi yanzu misali Abu Talib baffan Annabi sallallahu zai shiga wuta amma kuma duk da haka ceton Annabi zai same shi sai a fito da shi daga tsigarta a kawo shi gaba inda wutar tana daidai ma alwallantansa amma kwakwalwar kansa tana tafasa amma duk da haka shi ne mafi sauƙin yan wuta azaba abu talib eh eh abin nan bafansa eh kaga ya tabbata cikin hadisi Allahumma amin jazakumullahu khairan sai mu dakata haka akwai masu wanda suka rubuto abin nan waɗansu suna ba da shawaran ko an sauke kitabut tauhid a maimaita waɗansu suna ba da shawaran a sake dawo da darasin ranar talata game da darasin ranar talata waɗansu 'yan matsaloli ne kaɗai suka ɗan gita amma dai ana dab da a dawo da shi ku dai ƙara hakuri insha Allah kitabu tuhil ko ba mu gama ba lantana shawaran abin mai ta zo sai bayan an kammala daga baya a tattauna a tsakani kuma wassalamu alaikum warahmatullahi